ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كمر كلهم الله سبحانه وتعالى ya sake dawo da mu wannan rana ta talata ashirin da shida ga watan ramadan alif da da da ɗari arba'in ɗaya wace sai daidai da sha tara ga watan mayu shekara ta dubu biyu da ashirin muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta goma sha biyu a cikin alkur'ani wato suratu yusuf alaihi salatu wassalam wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'a abu obai da tabnil jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass nan bi azikuwe da ke cikin karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna najeriya jiya mun kwana a kan aya ta da takwas a cikin wannan sura ayar da allah subhanahu wa ta'ala yake ce ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sanar da duniya gaba daya hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikeen kace wannan ita ce hanya ta ina kuma kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa yaqini da sakankan cewa da da duk wanda ya imani da ni tsarki ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala ni ban kasance daga cikin masu hada Allah da wani a cikin bauta ba to yau insha Allah za mu tashi akan aya ta 109 malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون الله سبحانه وتعالى يكي وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى وتبم ba gabaninka? face mazaje ne waɗanda muke yi wa wahayi daga cikin alƙaryu kenan da wannan muke iya fahimta dukkanin annabawan da Allah subhanahu wata'ala ya aiko a doron duniyan nan mazaje ne shi sa ayoyin alƙur'ani sun tabbatar da wannan waɗanda yake suna da yawa ƙwarai لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة الله سبحانه وتعالى يا بيو مؤمني كوتا دغ غريشي sa'ilin da ya aiko manzo daga cikinsu zuwa gare su sannan idan ka koma kasashen huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda ya aiko daga cikin ummiyawa wato al'ummar da bata san karatu ba bata san rubutu ba ya fidda wani mutum daga cikinsu sannan kuma ya aike shi zuwa gare su Allah subhanahu Ta'ala ya faɗi makamanciyar wannan aya a cikin suratul tauba laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma harisun alaikum, bil mu'minina ra'ufur rahim haƙiƙa manzo ya zo daga cikinku zuwa gare ku annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya roki Allah subhanahu wata'ala irin wannan addu'a rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim Allah ka aiko wani manzo daga gare ka daga cikin su zuwa gare su ashe kenan da wannan muke iya fahimta dukkanin annabawan da Allah subhanahu wata'ala ya aiko su sukan kasance mazaje ne كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون hakan nan dai muka aiko wani manzo daga gare mu daga cikin ku zuwa gare ku ashe kenan kun ga annabawan da kansu ma alaihi salatu wassalam sun tabbatar da irin waɗannan magana qul innama ana basharun mithlukum yuha ilai kawai kace ni innan mutum ne irin ku sai dai ni ana mani wahayi annabi no mutanansa alaihi salatu wasalam sun gaya masa irin wannan magana فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرعي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين سكتي أي غني مكي كي متن إلم وعي سنة الله سنة جدد ونا aw ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum shin wai ku mamakin ku kawai a ce wa'azi ya zo daga mahalicci subhanahu wata'ala ga wani mutum daga cikin ku shine tashi hankalinku in ka koma cikin Yunus alaihi salatu wassalam Allah subhanahu wata'ala ya jaddada wannan magana akana lin-nasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum an anzirin nas ma wani mutum daga cikin su wahayi shi yasa in sun tashi magana gaba ɗaya abin da suke cewa ah, ma haza illa basharun mislukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun ai wannan wani mutum ne kawai cikin ku ai in huwa illa rajulun istara ala allahi kadiban wa ma nahnu lahu bimu'minin ai wani mutum ne koko in huwa illa rajulun bihi jinna wani mutum ne wanda ko dai iskokai sun same sa ko kuma a'a ya kagi ƙarya ashe kenan kun ga dukkanin annabawa da Allah subhanahu wata'ala ya aiko mutane ne yake aikowa zuwa ga mutane wa qalu laula nuzila alaihi malak walau anzalna malakan laqudiya al thumma la yunzarun walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajula wala labasna alaihim ma yalbisun gaba daya don haka ikrarin cewa ma wai ai annabi alaihi sallam ba mutum bane wannan wata magana ce wacce ta mai kama da karanta alqur'ani Wakalu وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من ce. Yawan da aka sauka كم da wahayi, ai muna ganin kai mahaukaci ne shin dan me ba za ka saukan mana da mala'iku ba in ka kasance daga cikin masu gaskiya take yanki Allah subhanahu wata'ala sai mai da musu da martani ma nunazzilul mala'ikata illa bil haqq wa ma kanu idhan ba mu saukar da mala'iku sai da gaskiya in ka ga mala'ika ya sauka idonka a idonsa to ranar za ka zama tarihi kuma rannan babu zama duniya malamin muna fahimta Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi irin waɗannan maganganu a lokacin da suka jemi abubuwa da dama wa ƙalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al'ardi yanbu'a أو تكون hilin, جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها tafjira أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا الله سبحانه وتعالى بان سنقم أن تنبيوي قبالا ai ko dai ya zama na cewa kana da gona ta kaza ko dai ka sako mana da azaba ko kuma ya zanto mu ganka kana darewa sama ga kanan babu tsani kana hawa sama za ka wurin Allah subhanahu ta'ala ka gaya musu tsarki ya tabbatar wa mahalicci na ni fa ban zamo ba hal kuntu illa basharan rasula ni ban zamo ba face mutum ne amma kuma cikin mutanen ni manzo Allah ya zabe ni subhanahu ta'ala dan haka sai jaddada musu قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك idan da a ce mala'iku ne ke rayuwa a cikin farfajiyar ƙasa yadda ku kuke nema to da mala'ika za mu aiko sai zama manzo zuwa ga mala'iku ‘yan uwansa amma tun da mutane ne suke rayuwa a doron ƙasa yaya za a yi a aiko musu wani jinsi wanda ba nasu ba shi mala'ika an halicce shi ne daga ainihin haske shi ɗan adam an halicce shi daga yumbun ƙasa sannan shi mala'ika fuka-fukai gare shi kai kuwa kafafu gare ka da hannaye yaya za a yi wannan jinsin yayi mula'ama ya zanto yayi daidai wani abu ne mai kama da yana da wahala ana fahimta wa ma arsalna ka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla adh in kuntum la ta'lamun wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'am wa ma kanu khalidin bamu aike gabaninka ba face mazaje muke yi ma wahayi وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون kun ga ashe kenan da nafsin alkur'ani dukkanin mutanen da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko dukkanin su mazaje ne ana fahimta malamai to sai aka samu wata shubha sai wasu daga cikin irin masu tunani cikin waɗanda za mu ce wai malamai sai suna tunanin to ai akwai annabiyatu wato Allah subhanahu Ta'ala, in dai magana ce ta wahayi ai akwai matan da ake ganin su ma annabawa ne ana fahimta ga ummi Musa suka ce wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yam ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين الله سبحانه وتعالى يايوا ما يسير النبي موسى وحي ana fahimta da ya mata wahayi cewa in kin ji tsoro ki raine shi ki shayar da shi ki je ki jefa shi a cikin ainihin teku za mu dawo miki da shi don haka tun da wahayi ne ita ma da wannan wai ta zama annabi ana fahimta sannan sara matar badaden Allah subhanahu wata'ala khalilur rahman alaihi salatu wasalam ibrahim alaihi salatu wasalam Allah subhanahu wata'ala mana bayani wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabashsharnaha bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب تنا تsaye a lokacin da mala'iku alaihi musallatu wasallam suka je wurin mijinta annabin Allah Ibrahim sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana tsaye sai sai murmusa aka ce ta yi murmushi ne saboda ta ga yadda tsoro da firgici ya kama shi an fahimta aka kuma ce a wani ƙaunin a'a ta ji zancen da suke yi ne sai murmushi ya kama ta Allahu ala sai suka yi mata bishara suka ce to muna muki bishara da ishaq ke baya ma ga ishaqa wa min wara ishaqa yaqub bayan ishaqa ma yaqub nabi alaihi masallatu wassalam sai suka ce to ai wai da wannan ai ita matun da an mata wahayi ta zama annabi kenan أنا فهمتها sannan mace ta uku maryam alaiha salatu إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واركع واسجدي واركعي مع الراكعين ai saboda an mata wahayi an ce ya maryamu Allah subhanahu wata'ala ya zabe ki ya fifita ki a cikin matan duniya gaba daya da wannan sai suka ce ita mata ta zame annabi kaga mun samu mata guda uku kenan ko ga mahaifiyar annabi Musa ga mahaifiyar matar annabi Ibrahim ga mahaifiyar annabi Isa alaihi musallatu wassalam muna fahimta to malamai abinda suka tafi rankatakaf suka ce wannan shubuha ce wacce yake ba ta da asali abinda bature ke cewa is baseless ba shi da makama ba shi da marika dalili idan suna nufin cewa waɗannan mataye suna da matsayi a lokacin nan a cikin addini akan al'ummominsu wannan wani abu ne wanda yake babu wanda zai ja amma maganin annabci Allah subhanahu wata'ala bai taɓa aiko wata mata da sunan annabta ba sannan kuma bai ma aiko ba kuma ba zai aiko ba tun da riga an gama saukar da annabta amma suka ce idan da za su ce akwai siddiqiya mai yawan gaskatawa wannan wata magana ce wacce ba wanda ya isa ya ja mal masih ibn maryam illa rasulun qad min qablihi rusul wa ummuhu Siddika. annabin Allah Isa alaihi salatu bai zamo ba face annabi ne Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi annabawa sun shuɗe gabaninsa sannan mahaifiyarsa ta kasance tana da tsananin gasgatawa ashe kenan kun ga da wannan muke iya fahimta ana iya samun siddiqiya a cikin mata a cikin al'ummomi amma a ce an samu annabiya wannan ba a taba samu ba Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da wannan ma'ana wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa wama arsalna qablaka min Mursalina, illa innahum la yaakuluna at'ama wa yamshuna fil ana fahimta mun aike manzanni gabaninka su kuma suna cin abinci suna tafiya a kasuwa shi yasa sai malam ya ci. abinda abul Aliyu ali isma'il al-ash'ari rahimahullah abinda ya nakalto daga malamai gaba daya salafus salih magabata yace annahu laysa nisa an-nisa'i babu wata mata da Allah subhanahu Ta'ala ya aiko ta da sunan annabta ba ba wata al'umma da ta shuɗe wacce aka ce an aiko annabiya a cikinsu babu ita fa innama fihinna siddiqa sai dai a cikin matayen akwai mai tsananin gasgatawa ita ce maryam alaiha salatu wassalam kamar da muka karanto ana fahimta to wannan shine ittifaki gaba daya wanda malaman mu suka tafi akai Allah subhanahu wata'ala bai aiko wata mata ba amma an samu wata makar yake ana kiranta sajah wanda muka karanto da ku lokacin da ta fito bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta yi ikirarin ita ma wai annabi ce ana fahimta ya zamana ta dinga ta haɗa zaratan maza ta kama wannan gari ta kama wancan gari ta ci wannan gari da yaƙi ta ci wancan gari da yaƙi sai labari a lokacin musailimatul kazzab alaihi min Allah ma yastahiq labari ya isa masa cewa tana so ta zo ta mamaye garinsa saboda shi ma ya fito yana ikrarin annabi da tsoro ya kama shi sai ya aike mata yace to idan in daura ki akan wani abu mana tace menene yace ki zo mu yi haɗaka da ni da ke mu zo mu cinye larabawa gaba ɗaya da yake mata ce sai ta yadda don haka har ma sai suka kulla auratayya tsakaninsu ana fahimta sai ya aure ta shi yana kirarin shi annabi ne ita ma tana kirarin ita annabi ya ce amma officially a ce risala sako daga Allah subhanahu wannan ba a taba samu ba ana fahimta wa ma arsalna min qablika min al ma eh, ma arsalna min illa rijalan nu'i ilaihim min ahli al ba mu aike gabaninka ba bace wasu mazaje ne waɗanda muke yi wa wahayi daga ainihin ma'abota alƙaryu أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم شن ويبا ذاتو يتفيا بني سوء وأنم مشركان قريشاوا سيدوبي سوغا ياياك أرشان وأن دسوك قباتيسو يزمنا إذن سؤاداوا الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد mutane ne waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ba su ƙarfin da bai ba wata al'umma ba suna fasa dutse suna tsaga shi suna sarrafa shi yadda suka ga dama kai har ma Allah subhanahu wata'ala yawa fir'auna kirari wa inna fir'auna la'alin fil ard wa innahu laminal musrifin lallai fir'auna yayi dagawa a cikin ƙasa kai lallai fir'auna ya kasance daga cikin mabannata ana fahimta wa nuridu an namunna ala alladhina sud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum alwarithin wa numakkina lahum fil ard wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun yayi banna amma dukkanin bannarsa bata amfanar da shi da wani abu ba don haka su waɗannan mutanen ba za su yi tafiya ba su gani a doron ƙasa qul siru fil sun thumma anzuru kayfa kana aqibatu al mukaththibin kace ku yi tafiya mana a doron kasa sannan ku ga yaya karshen masu ƙaryata annabawa ya kasance afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim dammara Allahu alaihim walil kafirin amsaluha Allah subhanahu Ta'ala ya ragargaza su irin wannan abu kuma ga kafirai misalan waɗancan magabata zai zamana ayoyi da dama awalam yasiru fil fa fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim wa kanu ashadda minhum quwwa wama kana Allahu liyu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil in innahu kana aliman qadira ku yi tafiya ku ga duk abin da kake takama da shi a yau a yanzu ba kai bane farko ba zaka zame na karshe ba an yi iranka Allah subhanahu wata'ala ya jirkita wanda zai jirkice ya halakar da wanda zai halake ya kuma kama wanda zai kama fa kullan akhadna bi dhanbi faminhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum man akhadathu sayha wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun Allah subhanahu wata'ala ba shi ya zalunce su ba amma su sun kasance suna zaluntan kansu ne أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور أشيك ينند وأن ممكن إيه فهمتا إذا متعنن سنة سوس وعستو توسيت فيها سغني أي ذلك من أنباء القرآن قصه عليك منها قائم وحصيد labarin alƙaryu ne muke baka akwai wacce alƙarya ce an halakar da ita ga sanan a tsaye tana tsaye eh, suna tafiya ai suna gani akwai waɗanda yake kuma an girbe su ba ma a ganin asarin su ya tabbata a cikin Ha! annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irin waɗannan wurare na adawa da samudawa ya kasance in za a wuce yakan ce kar ku shiga wannan wuri domin gudun kar abin da ya same su ya same ku face kuna masu kuka kuna masu jimami kuna masu alhini ashe kenan kun ga akwai waɗanda suna nan a doron ƙasa in ka tafi za ka gani a ce maka ai ga wuri na wane ga wuri na kaza fir'auna ai yana nan in ka je ka samu dama za ka gan shi ai ana zuwa a gan shi da sunan tourism yani siyaha ana zuwa a gan shi tafiya shi na Allah sun ya ce fal na jika bi badanika litakuna liman khalfaka aya yau ne za mu tseratar da kai da jikinka domin ka zame aya ga waɗanda suke a bayanka ashe kenan kaga duk wata ɗagawa mai ɗagawa a yau ba zai yi ɗagawa irin ta fir'auna ba domin kai yau baka ce kai Allah bane amma shi fir'auna ya buga kirji ya ce faqala ana rabbukumul a'la ni ne ma in ma akwai Allah to ni ne mafi daukaka a cikin allolin ana fahimta afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim wala darul akhirati khairul lil ladina taqaw gidan lahira dai shine ainihin gidan da yake mafi alkhairi ga waɗanda suka ji tsoron Allah subhanahu ta'ala. afala taqilun shin ku ba za ku hankalta ba wato ainihin duk irin abin da ya ce maka a duniya matukar baka rasa Allah ba subhanahu ba kai rashi ba sannan duk abin da ka samu in ka rasa Allah kai ne wanda kai rashi ana fahimta malamai malamai suka ce abin da ya sa Allah subhanahu ya ce. daga ainihin ainihin maraya ne ake aiko da annabawa imamu qatada yace radiyallahu an li'annahum kanu a'lama wa ahlama min ahli amud domin su annabawa da suka fito daga maraya sun fi ainihin sani da kuma haƙuri fiye da ainihin ƙauyawa Allah subhanahu wata'ala baya aiko annabawa daga ƙauye saboda ƙauyawa suna da ƙarancin haƙurin 'yan birni shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya siffanta su yace al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqa larabawan ƙauye sun fi tsananin kafirci da kuma munafinci ana fahimta wa ajdaru alla ya'lamu hudud ma anzala Allah ala rasuli wallahu alimun hakim sannan su suka fi cancanta da dacewa bisa rashin sanin abinda Allah subhanahu wata'ala ya sauka wa da ainihin manzanninsa ko manzansa kun ga da wanda muke iya fahimta maraya wato ta fi karkara ana fahimta wayewa da kuma ainihin ilimi misali zaka ga ai ci gaban da ke birni ainihin ba shi a ƙauye shi yasa Allah subhanahu Ta'ala to dake ce litunzira ummal qura wa man haulaha wa tunzira yawmal jam'i la rayba fi fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir mun turo ka ne domin ka gargadi uwar alƙaryu ita ce makka saboda duk wani matafiyi in zai kasuwanci bai kawo shi makka ba to neman yada zango don guzurin ruwan zanzan zai kawo shi garin makka ana fahimta don haka sai malamai suka ce dalilin da ya sa Allah subhanahu wata'ala ya aiko manzanni kenan daga ainihin birni ya tabbata a cikin musnad imamu ahmad bin hanbal rahimahullah yana cewa anna rajulan min al-a'rab wani mutum daga cikin larabawan ƙauye ahda li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo ya baiwa annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kyautar taguwa fama zala falam yazal yu'tihi wa yazidu bai gushe ba yana baiwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kyautan ya kara ya bashi ya kara hatta radi har sai da annabi alaihi sallam ya yadda ya gamsu ya anshi wannan kyauta faƙala rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce laƙadi hamam da na yi nufin na yi yunƙuri na yi ƙudirin allah attahiba hibatan kada ba zan sake ansan wata kyauta ba illa min ƙurashiyin au ansariyin au saƙafiyin au dausi da na yi nufin ba zan sake ansan kyauta ba sai daga wurin ɗayan mutane guda hudu ko dai mutumin madina ko kuma mutumin makka ba ƙuraishe ko wanda ya fito daga ƙabilar banu saqif ko kuma wanda ya fito daga ƙabilar addaus wato ƙabilar abu huraira radiyallahu an me yasa sai malamai suka ce saboda waɗannan wato ƙabilu ne waɗanda yake su suna rayuwa ne a maraya ma'ana birni kenan waye wasu da sanin su da iliminsu da kuma hangen su bai yi kama da na ƙauyawa ba ana fahimta malamai haka kuma ya tabbata a cikin hadisi na abdullahi dan umar radiyallahu anhuma daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa almu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adahum mu'minin da yake cuɗanya da mutane sannan kuma yake haƙuri akan cutar wanda mutane suke masa khairun shine mafi alkhairi min alladhi la yukhalituhum wa la yasbiru ala adahum fiye da muminin da baya cuɗanya da mutane sannan kuma baya haƙuri akan cututtukan mutane kaga duk mutumin da Allah subhanahu Ta'ala ya baiwa annabci to ai dole ana da tunanin ya je ya gabatar ne ana da tunanin za a zage shi ana da tunanin za a hantare shi ana da tunanin za a wulakanta shi amma kuma duk abin da ake da tunanin ko me za a yi masa ba zai hana ya koma ba ko me za a yi masa kuma dole ya ɗauki haƙuri? shi yasa sau da yawa za ka ga Allah subhanahu wata'ala yakan rarrashi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakan ce da shi fala'allaka tarikun ba'd zama yuha ilaika wa da'iqun bihi sadruk sau da yawa ko zaka yi yunƙurin kamar zaka bar abin da aka saukan maka na wahayi saboda kunci da ke dauke a cikin ranka wani zubin ka biya ce fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bi hadha al-hadith asafa sai kai kana so kamar ka kashe kanka saboda bakin cikin mutanen nan ba su imani da abin da ka kawo ba la'allaka wan nafsaka alla yakunu mu'minin sai kai kana kokarin ko tunanin halakar da kanka saboda mutanen nan ba su kasance mu'mine ba ashe mu'mini wanda yake cuɗanya da mutane kuma yayi hakuri akan cututtukan su yafi mu'minin da baya cuɗanya da mutane sannan kuma baya hakuri da cututtukan su idan muka koma abin da ya shafi nahau larabci zaka ga wasu ayoyin da dama sukan ce waladarul akhiratu kamar yadda yazo a can cikin arafi ana fahimta kamar yadda yazo a can cikin an'ami misali waladdarul akhiratu khairul lil ladina yattaquna afala ta'qilun to asali nan mausuf ne da sifa sai malamai suka ce nan in kaga an share kaman da aka share lamun daya to akwai abin da ake kaddara shi misali kamar ka ce rabi'ul awwal asalinsa ar-rabi'ul awwal bil ma'rifa amma an ka ce rabi'ul awwal ka share ma'rifan nan to akwai wani muqaddari rabi'ul musammal awwal don haka shi al-awwal din mawsuf ne li sifatin mahdhuf shine wato man'ut na wani na'at din da aka share shine al-musamma ay rabi'ul musammal awwal kaga musamman awwal shine man'ud da na'at ana fahimta don haka zai kasance sifa ne li mawsufin mahdhuf muqaddam to abin da ya faru kenan a wannan wuri ai waladdarul akhiratu irin wannan larabawa sun san irin waɗannan maganganu kamar misali kace amul awwal asalinsa al'amul awwal amma sai aka share alif da lam ai amul musammal awwal don haka al musamman shine man'ut al'awwal shine na'at haka kuma barihatul ula kaga asalinsa albarihatul ula amma sai aka share sai ka ce barihatul musamma da ta'un al'ula an fahimta ga sunan suna nan da yawa a cikin abin misali na larabawa lailatul ula asalinsa al-lailatul ula an fahimta haka yawmul khamis asalinsa al-yawmul khamis amma sai aka share alif da lam to an ka share anan akwai man'utin da aka share za a kaddara yawmul musammal khamis wani mai iya magana yana cewa atamdahu faqasan wa tadhummu absan ala lillahi ummuka min hajini walau aqwat alayka diyaru absin arafta dhulla irfan al-yaqin asalin sa al-irfan amma sai aka share alifin da lamun saboda wannan kaida tasu yana iya yiwuwa a share wani abu domin a tabbatar da wani abu Allah subhanahu ta'ala' ce waladarul akhirati khairul lil na taƙau lallai gidan lahira shine mafi alkhairi ga waɗanda suka ji tsoron Allah subhanahu wata'ala afala ta'qilun shin ku ba za ku hankalta ba na حتى إذا نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين الله سبحانه وتعالى كتوى حتى إذا استيأس الرسل حتى إذا في الدب أماني أنا فهمتها manzanni sun yi da'awa sun yi kira sun kira suka fidda tsammani وظنوا أنهم قد كذبوا وظنوا أنهم قد كذبوا وظنوا أنهم قد كذبوا duka riwayat ne kuma zamu wajjaha fassaran kowace abinda malamai suke nufi da kowace qira'a ko riwaya har sai idan manzanni sun fidda tsammanin cewa mutane za su yi imani sannan suka yi zato lallai an ƙaryata su ja'ahum nasruna sai taimakon mu yazo masu fanujjiya man nasha fanunji man nasha sai mu ƙeratar da wanda muka so wala yuraddu ba suna anil qaumil mujrimin ba a maida azabar mu ga mutanen da yake mujrimai ne waɗanda suka sabi Allah subhanahu wataala irin wannan jarabawa kamar da muka sha faɗa za ta zo ma al'umma amma idan ta zo sai a kalli annabawa waɗanda suka gabata yaya da jarabawar ta zo yaya abu ya faru Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa am hasibtum an tadkhulul janna ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ذا أجرجز متاني ذا أتقعسوا ذا أقرزاسوا كي حتى annabin wannan lokaci da shi da waɗanda suka yi imani tare da shi sai su ce wai yaushe ne taimakon Allah nan zai sauka alaka ce ku saurara inna nasrallahi qarib lalle taimakon Allah subhanahu wata'ala yana nan tafi a nan kusa in kaɗan gangaro kaɗan ولقد نعلم انه قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم walakinna يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يشهدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين nabawa da suka gabata an cutar da su an azabtar da su amma suka yi haƙuri har sai da taimakonmu ya zo musu in ji Allah subhanahu wata'ala in ka saukacin gaba ɗaya inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil ayatid dunya wa yau mai ya komul ashad lallai mu ne zamu taimaki manzanninmu da waɗanda suka yi imani tare da su a wannan duniya da kuma wannan yinin da shaidu za su tashi su ba da shaida ashe taimakon nan na Allah subhana Wata'ala zai zo walaqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uuhum bil bayyinati fantaqamna min alladhina ajramu wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin taimakon mu'minai Allah subhanahu wata'ala ce wannan wani alkawari ne namu na nunajji rusulana wallazina amanu kadhalika haqqan alaina nunjil mu'minin sannan zamu tseratar da annabawa da waɗanda suka yi imani wannan wani alkawari ne namu mu inji Allah mu tseratar da mu'minai ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum ya ku waɗanda kuka yi imani in za ku taimaki addinin Allah subhanahu wata'ala zai taimake ku kuma sannan ya tabbatar da dugadiginku Allah subhanahu wata'ala na ba mu labarin wasu mutane allazina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الله سبحانه وتعالى زي تيمكي وندي تيمكي الدين انسا الله سبحانه وتعالى مبواييني سننكما واتمكعفيني باب وندي سيجارش أنا فهمتها استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان على إن حزب الشيطان هم الخاسرون shaidani ya riga ya mamaye zukatansu gaba daya kataba Allahu la'aglibanna ana wa rusuli inna Allaha qawiyyun aziz Allah ya rubuta ni ne zan yi rinjayi da ni da ainihin manzannina Lallai lalle Allah subhanahu wata'ala mai karfi ne kuma mabuwaye ne ana fahimta wala qad katabna fi zaburi min ba'di adh-dhikri anna al-ardha yarisuha ibadiy as-salihun mun riga mun rubuta a cikin zabura cewa ita wannan ƙasa ɗin da kake ganinta bayin Allah na gari subhanahu wa ta'ala su ne za su gaji wannan ƙasa ba wani mutum wanda zai gaji wannan ƙasa sai bawan Allah subhanahu wa ta'ala na gari sannan yana cewa inna jundana lahumul ghalibun lallai mu dinnan rundunar mu su ne masu galaba Wa ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون Don mutumin da ya baiwa Allah da manzo da waɗanda suka yi imani baya yace ya basu baya ba shi ba su to lalle ya sani cewa rundunar Allah subhanahu wataala sune masu rinjaye malamai muna fahimta to sai mu koma mu ga karkashin wannan aya ibnu jarir tabari rahimahullah ya rawaito da isnadin an tambayi abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma yana karanta wannan aya ko ya karanta wannan aya hatta idza sai'asa rusul wa dhannu annahum qad kuzibu fa qala sai abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma yace kanu basharan ai su sun kasance mutane ne da'ufu sun yi rauni wa ya'isu sannan sai suka fidda tsammani malamai ana fahimta قال ابن أبي مليكة ابن أبي مليكة rawin يتي رضي الله fa zakartu zalika li sai na ambata ma urwa ɗalibin Aisha ɗan gidan Aisha radiyallahu anhu ma nake kaji yadda ainihin tarjumanul Qur'an mai tarjamar Qur'ani yake fassara wannan aya ya ce har sai idan annabawa sun fidda tsammani sun yi rauni kaji yadda fa naji ya fassara wannan aya amma ka tambayan mani ummuna ummul mu'minina Aisha radiyallahu anha faqala sai shi urwa yace fa qalat aisha sai naje na ambata ma aisha radiyallahu anha yadda muka ji abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma ya fassara aya har sai dai idan manzanni sun yi rauni sun fidda tsammani sun yi tunanin cewa an saba musu alkawarin da aka yi musu yadda ya fassara aya kenan faqalat aisha aisha radiyallahu anha sai ta ce ma'azallah tsarki ya tabbata ga Allah ina neman tsarin Allah subhanahu wataala kaga rikici ne na malamai ba wanda ya isa shiga amma yau sai ka ji jahili malamai suna rikici ya shiga ta a ni abin da nake gani kai wane ne mai kake gani wanda ko fatiha baka iya ba tsayuwar sallah baka iya ba ana fahimta don haka sai ta ce ina neman tsarin Allah ma haddasa Allah rasulahu shay'an qat Allah subhanahu wa ta'ala bai taba baiwa annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam labarin wani abu ba illa alim face sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sani annahu sayakunu qabla an yamut cewa wannan abu da aka bashi labari zai wanzu ya auku ya tabbata kafin ya rasu malamai kuna ku fahimta walakin sai dai lam yazal al bala'u bir rusul jarrabawa ba ta gushewa tare da annabawa duk annabin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko sa sai an masa jarrabawa da ƴan tsagera wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jin yu'ay ba'dhum ila ba'd zukhruf al-qawli ghurura wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan min al-mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira don haka Allah subhanahu wata'ala zai tajarraba annabawa jarrabawa bayan jarrabawa hatta dhanna al-anbiya kaje da tafassara ita har sai annabawa sun yi zato anna man tabi'ahum cewa waɗanda suka bi su ɗin daga cikin muminai ƙarikar zabohun sun riga sun ƙaryata su ta taqra'uha don haka Aisha radiyallahu anha ta kasance tana karanta wannan aya hatta idza sayasa rusul wa dhannu annahum qad kudzibu ma'ana har sai idan annabawa sun fidda tsammani cewa mabiyansu za su sake imani da su kuma sun sakankanta cewa mabiyan nan sun karyata su ana fahimta sabanin fassarar abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma shi yana fassara cewa har sai idan annabawa sun fidda tsammani sun yi zattan alkawarin da Allah ya musu ya saba an gane bambancin fassara? ma'ana alkawarin ya yi jinkiri bai zo ba don haka Aisha radiyallahu anha ina neman tsarin Allah da wannan fasara ba Allah subhanahu wata'ala bai taba baiwa annabi labari ba face sai wannan abu ya tabbata don haka kira'o'i ne guda uku karkashin wannan faqa abinan hatta idza sayasa rusul wa dhannu annahum qad kadhabu wa dhannu annahum qad kuzibu wa dhannu annahum qad kuzibu kowanne kuma zamu fuskantar da shi yadda yake insha Allah in kace qad kuzibu waɗanda suke karanta wannan akwai ibnu kasir akwai nafi' akwai abu am akwai ibnu amir radiyallahu anhu to ma'anar ayar za ta zama kenan annabawa sun sakankanta cewa saboda zannu anan ma'anar shi saboda mun karanto da ku a baya can cewa azannu yana ɗaukan ma'anar yaƙin. allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim ay yatayaqanuna annahum mulaqu rabbihim sun sakankance cewa za su hadu da Allah subhanahu wataala ana fahimta don haka anan azzannu anan sakankancewa a qira'an waɗannan bayin Allah sai suka kafa hujja da faɗin wani mai magana yana cewa fa zannu bi alfai farisin mutalabbibin فظنوا بألف فارس متلبب تراتهم في الفارسي المسرب ومحل الاستدلال فظنوا أي بمعنى أيقنوا سيسوك سكان كنتي دون هكا كركشن ونن قراءة حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا ma'ana annabawa sun sakankance cewa mutanensu sun karyata su a wannan kira'a kenan kira'a ta biyu sannan wannan magana imamu hassan da qatada da qatada da ata ibn sa'ib radiyallahu anhum su ma abin suka zaɓa kenan qira'a ta biyu hatta idza sai ar-rusul wa dhannu annahum qad kuzibu yadda muke karantawa kenan imamu asim da hamza da kisa'i rahmatullahi alaihim su ne suke karantawa ma'anan wannan magana bisa yadda muke gani shine annabawa sun zaci cewa wato ainihin Maboya bayansu sun ƙaryata su cewa alkawarin da Allah ya yi wa annabawan ba zai zo ba bisa wannan ƙira ana fahimta su magoya bayan annabawa sun ƙaryata annabawan har ma suna zaton alkawarin da Allah ya yi wa manzannin alkawarin Allah ya saba alkawarin ba zai zo ba bisa wannan ƙira'a ta kuzibu bubi takfif an fahimta ƙira'a ta uku ƙira'ar abu ruzain da mujahid da zahak radiyallahu anhum su kuma suna karantawa hatta idza sai rusul wa dhannu annahum kadi kadhabu wato su annabawan kenan suka yi tunani suka yi cewa mutanensu sun yi tsammanin su annabawan sun musu ƙarya an fahimta to ja'ahum nasruna sai taimakon mu inji Allah subhanahu wata'ala sai ya zo ma wannan annabawa fanunji man nasha sai mu tsiratar da wanda muka so ibnu kathir da nafi' da abu am da hamza da kisa'i rahmatullahi alaihim sune suke karanta bin nunain fanunji man sha, ana fahimta amma ibnu amir da abubakar da hafs da yaqub dukkanin su an asim rahmatullahi alaihim suna karanta fanunji man nasha sai a kubutar da wanda aka so wala يرد ba'suna عن القوم المجرمين ba a maida azabar mu idan ta zo ga mutanen da yake mujrimai irin halin da muke ciki a yanzu yanzu ka duba corona a America yanzu misali mace-macen da ake ya kai kusan 90 ana fahimta wanda suka rasa rayuwarsu ta sanadin covid-19 din nan sun kai kusan mutum 90 amma suna koyi alƙaliman kwanaki can wani likita ya fito ya faɗa yake cewa lalle alƙalaman ba dole ba bane zama accurately haka yadda suke saboda wannan figures inda muke baku wanda suka zo gabanmu ne na asibiti amma banda waɗanda suka mutu a gidajensu kaga kenan alƙalaman sun ɗaran haka ana fahimta don haka fitina azabar Allah subhanahu wata'ala idan ta zo ba a maida wa ainihin mujrimai wani aboki na ɗazu ya kiran daga Italy yaya fargaba ya ce aiko da wannan aka basu kawai da tashin hankalin zulumin rai kwakwai mutu ka kai ya ishe su kana da tunanin kai din nan rayayye ne kuma matacce saboda koronan na ita ba kafafu gare ta ba ba kuma hannuwa gare ta ba iska take bi kawai shi nan ta kama to ta ka kamu da ita ko baka kamu ba an killace ka an ce ka zauna amma Allah subhanahu wataala ce karka yi banna ka ce sai ka yi ya ce karka je wuri kaza ka je amma yanzu ya tura maka da abin da baka gani kuma ka natsu ka zauna ana fahimta Allah muke roƙo ya dace da mu laqad kana fi qasasihim laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون الله سبحانه وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب lalle akwai abin hankaltuwa da wa'altuwa a cikin ƙisoshi na waɗannan mutane ga ma'abuta hankali shin ana maganan annabawan da suka gabata ne akwai malaman da suka faɗi haka amma wannan ra'ayi yana da rauni amma maganar da ake yi magana ce ta annabi yusuf alaihi salatu shi yasa imamu qatada yake cewa radiyallahu imamu mujahid yake cewa radiyallahu an ai ibratun li yusufa wa ikhwati akwai abin wa'azuwa da hankaltuwa cikin kissar annabi yusuf da shi da yan uwansa ma kana hadisan yuftara wannan bai zama wani hadisi bane kagagge ba domin wa ma kana hadha alqur'anu an yuftara min dunillah walakin tasdiqan ladhi bayna yaday wa tafsil alkitab la rayba fihi min rabbil wannan ba wani abu bane wanda aka kago shi ba don haka wannan kissa ba wata ababa ce kagagga ba walakin sai dai tasdiqan ladhi bayna yaday alqur'anin nan ya zo ya gaskata abin da yake gaba gare shi na littattafai waɗanda suka gabata kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ke cewa wa qaffayna ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi min at-Taura wa atainahu al-Injila fihi musaddiqan lima bayna yadayhi min at-Taura wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin haka al-Qur'ani zo ne ya gaskata abubuwan da suka gabata na littattafai wa tafsila kulli shay zo ne ya fayyace dukkanin kowane irin bayani wa hudan alqur'ani ya zo ya zame shari'a qul huwa qul huwa hudan wa rahmatun lil ladina qul menene qul huwa shifaa'un wa menene can cikin fusilat ba ayan nan eh, qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifaa qur'ani ya zo ya zama shari'a ya zo ya zama waraka ga waɗanda suka yi imani wa rahmatan qur'ani ya zo ya zame rahma amma li qaumin yu'minun ga mutanen da suke imani kenan mafhumul mukhalafa kishiyar haka ƙur'ani ba zai zama fayyataccen bayani ba ga waɗanda suka kafirta ba zai zamo shiriya ba ga waɗanda suka kyamace sa ba zai zama rahama kuma ga waɗanda suka kafirce ba ana fahimta don Allah subhanahu Ta'ala yana cewa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil ladina amanu ko lil mu'minin wato ainihin zamu saukar da qur'ani ya zamo shiriya ga waɗanda yake mu'minai wala yazidu na illa khasara amma ba zai kara ma ainihin azzalimai komai ba idan ba asara ba ana cewa qisas bi kasr al ana kuma cewa qasas bi fath qaf ana fahimta Abdul Waris rahimahullah ya hakaito ya ce Imam Mujahid da Abu al-Jawza radiyallahu anhuma su suna karantawa bi kasr al suna cewa laqad kana fi don haka akan ce qasas akan ce qisas amma al akan ce qasas kaman zihab ne da zahab ana fahimta bi kasri zal da yi wa zalun kasra da kuma buɗe ta amma al-afsah shine bi fathi zal wa inna ala zahabin bihi laqadirun mu akan tafi da shi masu iko ne kaman ziwaj da zawaj ana fahimta da kasri za da fathi za duka ana fada amma al'afa a za zawaj ana fahimta don haka lallai a cikin ƙisoshinsu akwai abubuwa na masu hankaltuwa an rawaito ulul albab su wane ne ma'abuta hankali aka ce fuskoki ne guda biyu wato abin da ya wakana tsakanin annabi yusuf alaihi salatu wasalam da shi da 'yan uwansa bayan bauta ga matsayin da allah ya kaisa zance na biyu aka ce a'a wannan kissa ana magana ce akwai abin hankaltuwa wato ga su waɗanda suke nan a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda annabi ba da shi aka yi wannan kissa ba amma ta ina ne ya samu wannan kissa kuma ya tsaro ta kamar yadda take ana fahimta Ibnu jarir ya rawaito da isnadinsa sa rahimahullah daga imamu qatada radiyallahu an yana cewa walakin tasdiq alladhi bayna yadayhi min kutubillahi allati anzalaha qabla wannan qur'anin ya zo ya zame littafi ne mai gasgatawa na littattafan da suka gabata gabanin saukan alkur'ani ala an biyayi akan annabawa da suka gabata kattaurati wal injil kama attaura da injila wa yusaddiqu zalika kulla sannan ya gaskata dukkanin abin da ke cikin attaura wa yashhadu alai sannan kuma ya shaida akan sa anna jami'ahu haqqun min indillah cewa dukkanin sa gaba ɗaya qur'ani wato haƙƙi ne gaskiya ne daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala to za mu dasa aya nan sura ta zo ƙarshe kuma lokaci ya zo daidai akwai tambaya da wani aiko da ita ina ga ko ya ce sunan shi hassan zakariya ne ya ce yana da mata guda ɗaya da ɗa guda ɗaya shin yana iya fidda wa da ɗan nan ɗan ƙarami ɗan shekara ɗaya ne ko biyu zakkan kono to wannan wajibi ne saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar da ya tabbata a cikin sunan da sahiha shi ya wajabta wannan zakka ta kono ana fitan ma da hatta bawa in kana da bawa zaka fitan masa sannan kuma yadda nace an samu wani asari daga Usman bi sanadin layyin radiyallahu an ya kasance in akwai ciki a cikin gidansa yakan fitar da zakkan kono don haka duk wanda kai innan yake karkashinka hatta ma'aikata da suke maka aiki zaka fita musu da zakkan kono ina fata muna fahimta sannan wannan yace assalamu alaikum Allah ya kara wa malan lafiya eh, da ya kara wa malan lafiya da zama lafiya da abinda lafiyan zata ci da gamawa lafiya ma'ala don Allah ina so ne a min ƙarin bayani akan sallolin juma'a da suka wuce mu Don na ji wani malami ya ce wannan ba shi ne na farko ba wai an taɓa samun haka a tarihin musulunci kuma wai har aikin hajji shi ma an samu kusan sau ashirin da biyu a baya a tarihi sannan idan halin covid-19 yasa ba za mu samu damar yin sallar idi ba to me mutum zai yi a lokacin ma'ana wai ibada wani irin ibada mutum ya kamata ya yi assalamu alaikum to ai a tarihi dama ya faru an taba rashin hawa arafa kuma ina ji mun karanto da ku a baya can wasu karantuka da muke na shi'a akwai sanda shi'a suka tada hartsoma suka kashe mutum ya fi biyar suka hana hajji a wannan shekara na ji a karatu suka mu na bayan wannan karatu da ku don haka ba wani abu bane sabo an taba samun haka sannan juma'a da baka yi ba dama idan mutum ya rasa juma'a jama'a menene yake azhar to ai shikenan dama abin da zaka yi kenan akara makalla azhar zaka je kai sannan idi jiya na samu wata fatawan malaman azhar mashikatul azhar sun fitar da fatawa cewa idan hali yayi za a yi idi wato ba za a yi idi a a masallaci ba saboda ruwa ko kuma a haraba yadda ake yi to kowa yana iya zuwa ya ja iyalinsa ya yi sallar idi da su a gida ana fahimta mashikatul azhar suka fitar da wannan fatawa yawa saudiya ma sun fitar da wannan fatawa kowa ya ja iyalansa ya sallan idi a gida amma kuma ya zama cewa lokacin walaha ne zuwa kafin lokacin azahar kamar da suka ce saboda duk wannan lokacin shine ake da lokacin za a yi wani sallah kafin azahar amma in lokacin azahar ya fado to shikenan idi ya fadi malamai kuna fahimta don haka amma sai suka ce kuma wato ba hudu ba bata waje ba a kanka cikin abin da suka bayar sun kafa hujja da wani asari da Imam al-Baihaqi rahimahullah ya rawaito daga Ubaydullah ibn Abi Bakr Anas ibn Malik radiyallahu an cewa Anas dan Malik khadimu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mai yi wa annabi khidma tsawon shekaru goma ana fahimta ya kasance idan ya rasa sallar idi yakan zo gida ya ja iyalansa su sallar idi yadda ake komai na farko kabbara guda bakwai duk da ta harama sannan raka'a ta biyu raka'o'i guda shida duk da ta dauka na eh, abin nan kabarbari guda bakwai a raka'a ta farko duk da kabbarar harama sannan a raka'a ta biyu kabarbari guda shidda duk da ta daga ainihin sujjada ta biyu hakan nan zaka yi amma hudu ba suka ce bata lazimce ka ba imamu nawawi suka kafa hujjar cewa shi ma ya faɗa rahimahullah cewa man fatat salatul duk mutumin da sallar idi ta subuce mata salla wahdahu fil bait ya sallace ta shi kadai a cikin gida don haka sabanin magana da na shekaran jiya don haka kowa in Allah ya maka iyali misali kila ce matan ka hudu kana da yaya 80 misali to kaga kana da quorum kana da full house kawai shikenan sai a zo idi ai idi misali amma sai a lura social distance ana fahimta <laughs> an kuma baka da iyali shikenan sai ka yi tawakkali kai kaɗai ka yi idinka ina fata muna fahimta to za mu dasa aya na insha Allah Abin da muka faɗa daidai muna fata Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana kowa cikin mu bukatunsa na alkhairi Allah ka biya masa waɗanda suke cikin tsanani a cikin mu Allah ka yaye masu waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su waɗanda ba shi yawa yawa Allah ka ba su abin biya Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya wannan fitina waɗanda suke haifar da wannan fitina ya Allah ka shirye su in masu shiriwa ne in ba masu shiriwa ba ne Allah ka haɗa su da fitin soja ya Allah ka kama su kamo irin na kazan kuku ka kama su kamo irin na adawa da samudawa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu